Wannan dai da kuke gani wani matashi ne da ke da larurar rashin gani wanda ke koyarwa a makaranta a matsayin malami mai suna Musa Abubakar a nan cikin karamar hukumar daura da ke jihar Katsina. To amma sai dai a cewarsa kuma daman can rashin fahimtar al'umma ne a kan nasu da cewa mai bukatar ta musamman ba zai iya tabuka wani abin amfani ga kansa ballantana ga sauran al'umma ne. ya janyo ire-iren su ke fadawa gararambar yin bara sannan kuma ya ce suna fuskantar koma baya matuka wajen samun karatu musamman a makarantun gaba da sakandiren da ya ce kwata-kwata har kawo zuwa yanzu a ƙasar babu takamaimai wata makarantar gaba da sakandire Wace aka yi ta domin masu bukatar ce duk da hakan kuma idan ko da ma sun yi karatun to samun aiki na matukar kawo masu cikas ya yi karatun boko nc ko diploma ko digiri amma bai da aikin yi sannan na abu na ƙarshe shine idan ma sun tashi aiki yawanci galibinmu in ka lissafa wanda suke karatu ɓangaren visual impact kashi kusan saba'in da biyar cikin ɗari za ka samu sun ƙare a titin <laughs> wanda galibi yanzu ka kalli najeriya ana ɗaukar aikin titin malam tara wani aiki ne ke kawai na kamar larura don ka gama tana titin yawanci galibi idan ka ɗauka najeriya an ka ɗauka cewa bai da wani alternative in ba wannan ba wanda kuma a zahiri cewa karatun aikin teaching aikin koyarwa aiki ne babba da ma saboda karancin yadda gwamnati ba ta ɗauki aikin koyarwa da muhimmanci ba sakamakon rashin ba da albashi isasshe wanda zai ishi malam makaranta ya gudanar da rayuwar shi cikin kwanciyar hankali da natsuwa to shi yasa aikin ya zama to kamar ya zama to wani aikin less so shine gaskiya babban abin da yake fi damu muke mm. sannan kuma kalubalen da ya ce suna fuskanta shine matsalar rashin kayan ayyukan karatu musamman kamar yadda yake cewa a nan kaɓanin state ba kiɗin ta bamu da imboza wanda mun san imboza tana amfani ne wurin gurza ta fidda irin wannan rubutun namu normal idan an ba da rubutu na na normal rubutu ta fidda mana irin nabdal wannan ta fidda shi misali an baka hand out normal to kai kuma ka amfani da imboza kamar printer ce za ta maka print irin wannan rubutu ma tare sai ka sha wahala ka yi rubutu ba kai note ba to wannan kaga a bamu da shi a kafin state ba kiɗin shi ina jin dole sai ka je kamar Kano. Ya kara da cewa har wa yau kuma akwai karancin malaman da ke da ilimin koyarwar na musamman. Shi kuwa Ukashatu Tulawal Diza shi ma wani mai larurar rashin ganin ne, da shi kuma yake cewa hakika kwarai an samu ci gaba idan aka kwatanta da baya, da ya ce musamman a ɓangarorin neman ilimi ga masu buƙatar ta musamman, da yanzu ya ce babu matakin karatun da ba a samu wani mai buƙatar ta musamman ba ya kai, da kuma ya ce an bar jihar Katsina a baya. musamman wajen tallafawa masu buƙatar idan aka kwatanta da sauran jihohin da ke a faɗin arewacin ƙasar nan. To amma za ka gwamnatin ta ta irin bata mana abin da sauran jihohi suka musu yanzu akwai jihohin da na san na san maka su free education ne har jami'a ba su buƙatar musamman har jami'a kyauta to amma ba su kai mu yawa masu karatun su amma mu da muka dage za mu yi da yawa wannan ta mu da iya malam to kaga ana ba mu din amma nan ya kamata a tabbatar da nan muka buƙata Sani Idris Karama da shine mashawarci na musamman ga masu bukata ta musamman ga shugaban karamar hukumar daura da shi kuma ya ce rashin bibiyar yanayin halin da masu bukatar ke ciki ne ya sanya a can bayan suke fuskantar koma baya amma a yanzu sai yake cewa ganin gwamnati tana jawo mu a jiki to wani abubuwan duk suna samun sauki me ya jawo mu a jiki duk wani mai bukata ta musamman a yanzu haka ai an bada umarni cewa duk wani wanda yake bukatar karatu ko ya ka mana takarda idan ya kawo mana takarda a nan karamar hukumar daura insha Allah nan take za a biya min kudin registration da duk abin da yake bukata da izinin Allah mai girma honorable Bala Musa ya daudawi ne wannan za a yi da abin da Karama ya kuma tabbatar da rashin daukar tasu aikin yi da ya ce da dama idan sun kammala karatun amma sai dai ya ce a bangaren su su dai suna kokari wajen tuntubar musamman 'yan siyasa da masu ruwa da tsaki an dai fara gudanar da wannan biki na ranar tunawa da masu bukatar ta musamman ne daga ranar uku ga watan Disamban shekara ta 1970 da da saba'in, har kawo yanzu ake ci gaba da gudanar da shi duk shekara. Umar Abdulrazak Daura, Matashiya TV.